صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد sauraro kun kama radio hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran shaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan amuni lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci tafsirin alkur'ani mai girma tarbiyyar iyali sai kuma duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 6 ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau 6 ga watan afrilun shekara ta 1994 aka fara yakin basasa a kasar rwanda tsakanin kabilun hutu da tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma hutu masu goyon bayan su kimanin dubu takwas kisan kiyashi hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun saɓani tsakanin kabilun guda biyu wanda yakan kawo rikici na kashe-kashe a tsakanin su kashi hudu cikin 100 na mutanen kasar Rwanda dai 'yan kabilar Hutu ne kuma sun daɗe suna iko da kasar amma shekara guda kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta rwanda aka kakkabo jirgin sama wanda yake dauke da shugaban kasar na lokacin dan kabilar hutu wanda ya sanadiyar mutuwarsa daga wannan lokaci ne kuma masu tsatsauwar ra'ayi 'yan kabilar hutu suka fara kisan kyashi akan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin kasar masu wurare ko kusan cewa shekaru 444 da suka gabata rana irin ta yau shi daga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen turai masu karfin fada ji a wannan lokaci ta fada a ƙarƙashin ikon kasar spain a lokacin da portugal ta kasance babbar mai hamayya da kasar spain wajen hankorinsu na mamaye kasashen yankunan asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni ta fuska siyasa da kuma tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗayanta ita kuma a nata bangaren kasar holland sai ta yi tafi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashen da portugal ta mame yayin da ita kuma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin ta mamaye a cikin yankunan gabashin asiya da amurka amma cikin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal suka fatattaki spain kuma da karshe dai kasar ta koma mai cin gishin kanta. da karshe masu saurare ko san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta yau shi daga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soja na ƙasar sudan na lokacin jafar annameri banda janar sawar zahab ya shirya masa wani juyin mulki inda ya hamɓarar da shi shi kuma ya ɗari akan shugabancin ƙasar ta sudan jafar annamiri ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a ƙasar sudan an kuma shirya masa juyin mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya yi nasara sai na ƙarshe daga cikinsu kamar yadda shi ma ya karbi ragamar shugabancin kasar ta sudan bayan wani juyin mulki wanda ya jagoranta a shekara ta 1969 jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran da ke karkashin hausa tv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 yanzu ga labarin duniya a tare da tahir amir raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu jagoran junjiyar hali musulunci nan kasar iran ya yi afuwa ga fursunonin kimani dubu biyu saboda murnar sabuwar shekara da kuma sallah karama a kasar lebanon kuma mayakan kungiyar hezbollah sun yi lugudan wuta kan sansanin sojojin malikiya a cikin hamsin isra'ila sannan za ku ji cewa kasar iran ta bukaci majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da hare-haren ta'addanci na sistan bulishistan yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo hali musulunci na kasar iran imam ayatollah said ali hamnai ya yi afuwa ga fursunoni kimani dubu biyu wanda alkalin alkalan kasar ya gabatar masa saboda bukukuwan sabuwar shekara da kuma sallar karama mai zuwa a wani bayani wanda aka nakalto daga shafin yanar gizo na jagoran wanda aka wallafa shi a yau asabar yana cewa alkalin alkalan kasar hujjatul islam gulam hussein muhsin ijeyi ya gabatar da buƙatar ne a wata wasiƙar da ya aike wa jagoran inda a ciki ya buƙaci a yi afuwa ga fursunoni 2,127 wanda aka yanke wa hukunci daban-daban ko a sauƙe masu hukuncin ko kuma dai a yi musayar hukuncin da wani hukuncin daban labarin ya kammala da cewa jagoran ya amince da wannan buƙatar tare da buƙatar a aiwatar da su a cikin gaggawa. dakarun kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sun yi lugudan wuta a kan sansanin sojoji na malikiya a cikin arewacin kasar falasinu da aka mamaye sannan sun yi amfani da makamai daban-daban wanda suka hada da garkuwan tankunan yaƙi kamfanin dillancin labaran erna na kasar iran ya nakalto wani bayani wanda kungiyar ta fitar a safiyar yau asabar yana cewa dakarun har ila yau sun yi lugudan wuta kan gungun sojojin hannun kasar isra'ila aramiya da makaman atulari ƙungiyar ta ƙara da cewa ta kai wa'annan hare-hare ne don talafawa falasɗina wa'anda suke fafatawa da sojojin isra'ila a gaza kuma za ta ci gaba da wa'annan hare-hare matukar an ci gaba da yaƙi a gaza tun kimanin watanni shida da suka gabata ƙungiyar ta shiga yaƙi da sojojin hamshi ƙasar isra'ila a arewacin ƙasar Falasinu da aka mamaye wanda ya kai ga halaka da dama daga cikin sojojin haramtaccen kasar da kuma jikata wasu daga cikin su, har ila yau dakarun sun tilastawa duban ɗaruruwan yahudawan sayoni a kawar cewa gidajensu a yankin arewacin kasar falasɗinu da aka mamaye masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran erna na kasar iran ya nakalto wani bayani wanda dakarun saraya kudus na yankin gaza suka fitar a safiyar yau asabar kan cewa sun wargaza tankan yakin samfurin mirkava ta hamshi kasar isra'ila a gabacin garin derbala bala da ke tsakiyar zirin gaza labarin ya kara da cewa dakarun sun yi amfani da bom samfurin thaqib wajen wargaza wannan tankin yakin kafin haka dai dakarun sun ba da sanarwar kakkaɓo wani jirgin sama wanda ake sarrafa shi daga nesa na hamshi kasar isra'ila a garin khan yunus shi ma a zirin na gaza a wani labarin kuma sojojin hamshi kasar isra'ila a birnin kudus sun farwa masallata falasinawa bayan salon isha'i a jiya juma'a a cikin masallacin al'aksa sannan a safiyar yau asabar kuma bayan sallar asuba sun tura wani jirgin sama wanda ake sarrafa shi daga nesa wanda kuma ya ta cilla hayaki mai sa hawaye akan masa masallata falasina a cikin masallacin jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci majalisar ta yi allah wadai da hare-haren ta'addancin da aka kai a lardin sistan balochistan na kudu maso gabacin ƙasar iran kwanaki biyu kacal da hare-haren ta'addancin da jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila suka kai kan karamin ofishin jakadancin iran a birnin damascus babban birnin ƙasar syria inda sojoji bakwai suka yi shahada wasu mayakan kungiyar jeshul adil ko kuma rundunar zalunci sun yi kokarin mamaye wasu sansanonin jami'an tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran a wasu garuruwa a lardin sistan baluchistan da ke kudu maso gabacin kasar kuma kan iyaka da kasar pakistan a ranar laraba uku ga watan afrilu ne dai kungiyar mayakan jeshul zulum suka farwa sansanonin jami'an tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran a garin chabahar da kuma rosk da nufin mamaye su daga nan ne suka haɗu da mai da martani mai tsanani daga sojojin ƙasar wa'anda suka halaka sha takwas daga cikinsu a nan take sannan sha ɗaya daga cikin sojojin ƙasar suka kai ga shahada banda haka fararen hula wa'anda suke zaune a kusa da inda abin ya faru su 24 sun ji rauni amir sa'id irawani jakada jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya wata wasiƙar da ya rubuta wa kwamitin tsaro a jiya juma'a ya buƙaci kwamitin tsaron ya yi allah wadai da jeshin zulum wa'anda suke taimakawa hamshi ƙasar isra'ila wa'anda kuma suke samun taimako da wasu ƙasashen waje a yankin irawan ya bukaci kwamitin tsaron ya yi allah wadai da hare-haren ta'addancin lardin sistan balichistan kamar yadda ya yi allah wadai da hare-haren ta'addancin da aka kai a ƙasar syria masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan ga shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ƙungiyar kare yara ta Save the Children ta duniya ta fitar ne cewa masifar yunwa tana barazanar lashe rayukan yara da mata kusan dubu ɗari biyu da talatin a ƙasar Sudan da take fama da yakin cikin gida da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. yakin da ake gwabzawa a sudan bayan da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da kuma raba miliyoyi da muhallinsu ya kuma jefa sudan cikin wani yanayi mafi muni na karancin abinci a duniya kamar yadda kungiyar save the children ta bayyana a cikin wata sanarwa da kungiyar ta save the children ta fitar ta yi gargadin cewa kimanin yara da mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa fiye da dubu ɗari biyu da talatin da uku suna fuskantar barazanar yunwa a ƙasar sudan wadda ke fama da faɗace-faɗace na kusan shekara guda cur tsakanin sojojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a cewar kungiyar mai zaman kanta sama da yara miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya ne ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki yayin da ƙarin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar dubu ɗari bakwai da talatin suke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki wanda shine nau'in yunwa mafi haɗari ƙungiyar ta ce adadin yana ƙara yawaita Ƙungiyar ta jaddada cewa zagayowar masifar yunwa na ƙara ta'azzara ba tare da samun mafita ba, a maimakon haka ma tana ƙara gaba zuwa ga mafi munin yanayi. yayin da fiye da rabin 'yan sudan ciki har da yara miliyan goma sha hudu a halin yanzu suke buƙatar taimakon jin ƙai don tsira da rayuwarsu a cewar majalisar ɗinkin duniya A farkon watan Maris, hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa yakin da ake yi a Sudan zai iya haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya. A ƙasar da tuni ta fuskanci matsalar gudun hijira mafi girma a matakin ƙasa da ƙasa. duk da kashedin da ake ci gaba da yi ana ci gaba da gwamza fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa a sassa da dama na kasar ba tare da wani bangare na bin kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba wanda ya buƙaci bangarorin biyu su tsagaita buɗe wuta a cikin watan ramadana hukumar kula da amincin abinci ta duniya ta fitar da rahoton cewa mutane miliyan goma sha bakwai da digo bakwai a duk faɗin sudan wato kashi talatin da bakwai cikin ɗari na al'ummar ƙasar suna fuskantar matsanancin ƙarancin abinci wanda aka ware a matsayin mafi muni na matsalar abinci wannan a rahoton da aka fitar ne na hukumar kan haɗin gwiwar samar da abinci a tsakanin watan oktoban shekara ta 2023 zuwa watan fabrairu wannan sabuwar shekara ta 2024 akwai jama'a da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci waɗanda suke jihohin da suka fi fama da tashe-tashen hankula da suka hada da yankin darfur da yankin kurdufan da kuma babban birnin ƙasar khartoum kuma su ne manyan yankuna mafi girma guda uku a ƙasar rikicin da ake fama da shi a sudan ya ƙara ta'azzarar masifar tashe-tashen hankula da janyo matsalar jin kai na bil'adama kuma girman matsalar tana da nasaba da raguwar noma da tsadar kayan abinci da bala'in canjin yanayi da hijirar jama'a daga muhallinsu a cewar sabon rahoton hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo musamman idan aka yi la'akari da yadda sudan ke aikin noma a lokacin bazara hukumar abinci ta fawo ta ce tana buƙatar kuɗi dalar amurka miliyan 75.4 cikin gaggawa wanda waɗannan suke wakiltar kusan kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ake buƙata a ƙarƙashin shirin da aka yi na ba da agaji ga sudan na tsawon lokaci jami'an hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa ƙasar sudan ta fada cikin mawuyacin hali na yunwa musamman ma yankunan da suke fama da yaƙi a cikin wata sanarwa da aka fitar a watan disamban da ya gabata al'amura za su ƙara dagulewa a cikin wannan sabuwar shekara da aka shiga sai dai idan shirin zai kasance yana iya faɗaɗa hanyoyin shigar da kayayyakin tallafin abinci da gabatar da tsarin ayyukan isar da da kayayyakin agajin abinci ga mutanen da suka makale a yankunan da ake fama da rikici a cewar sanarwar kusan mutane miliyan goma sha takwas a fadin kasar sudan na fuskantar matsananciyar yunwa wanda ya nimka adadin waɗanda suke fama da matsalar a lokaci guda a shekarar da ta gabata kuma wannan adadi ya zarta adadin da aka yi hasashe na farko na miliyan sha biyar kamar yadda aka bayyana a cikin wata sanarwa a watan agustan shekarar da ta gabata wanda ke nuna yadda yanayin samar da abinci ke taɓarɓarewa cikin sauri hukumar samar da abinci ta duniya ta tallafa wa mutane fiye da miliyan 5.6 a jihohi 17 cikin 18 na kasar sudan da taimakon abinci tun bayan barkewar rikici a tsakiyar watan afrilun shekarar da ta gabata amma tun bayan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka mame jihar aljazira a ranar 18 ga watan disamba sun wawashe rambon abinci mafi girma da aka kiyasta cewa ya kai tan biyar na kayayyakin abincin tallafi wanda shirin majalisar ɗinkin duniya ya ce zai wadatar wajen ciyar da mutane miliyan 1.5 a jihar aljazira na tsawon wata guda don haka ya yi tofin allah tsine da ayyukan mayakan dakarun kai daukin gaggawa a jihar a halin yanzu haka masifar fadace-fadace a sudan sun faɗaɗa yadda suka janyo raba mutane da suka dushi miliyan goma da mahallinsu da suka kunshi mutane kimanin miliyan bakwai da dugo ɗaya da suka watsu a sassa daban-daban na cikin ƙasar yayin da wasu fiye da miliyan biyu suka yi gudun hijira zuwa ƙasashen da suke makwabtaka da su kuma mafi yawan 'yan gudun hijiran sun fito ne daga jihohi takwas kuma kaso mafi yawa da suka dushi kashi sittin da bakwai cikin ɗari sun fito ne ne daga babban birnin kasar khartoum dangane da ƙididdigar yawan 'yan gudun hijira da hukumar kula da hijira ta duniya ta gudanar ta ce akwai kusan mutane dubu goma sha hudu zuwa dubu sha biyar da suka rasa matsugunansu daga yankunan manyan birane kuma suka fake a yankunan da suke birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira baya ga sauran wuraren da 'yan gudun hijira suka nemi mafaka irin jihohin sannar da gazarif kamar yadda matsala ta tilastawa mutane gudun hijira daga jihar Madarif ta gabas inda suka tattara zuwa yankin Alfau kuma sun kai mutane kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar. da kuma wasu 'yan gudun hijira da suka kai kimanin dubu uku a birnin Gadarif. a cewar masana guguwar gudun hijira da ake fama da ita na haifar da babbar matsala a matakin samar da abinci da koma bayansa duba da yadda ake samun raguwar albarkatun noma da ake fama da shi a yankunan da ake fama da yaƙi da aka samu bullar karancin abinci da kuma satar injinan noma daga jihar aljazira wacce ita ce babbar cibiyar aikin noma mafi girma a ƙasar masanin tattalin arziki abdulazim al-muhal ya yi nuni da hakan a wata hira da yi da gidan talabijin na aljazira net cewa satar iri da injinan noma daga jihar aljazira da kuma sata a bankuna da suke ba da tallafin noma hakan yana nufin dakatar da ayyukan harkar noma ce da bai gaza kashi saba'in cikin ɗari ba kuma zai haifar da gazawar noman alkama wanda shine ainihin abinci ga mazauna birnin tare da janyo matsala a sauran harkokin noma da lokacin sanyi wanda hakan ke shafar samar da abinci ga lokacin sudan sannan noman rani ya fuskanci matsalar yaƙi a lokacin da ake shukawa da girbi wanda hakan ya haifar da raguwar yawan amfanin gona mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin noman sudan garik kambal ya nuna rashin jin daɗinsa game da hasarar da aka yi na rashin gudanar da noman damina sakamakon ci gaba da ake samu na rikici da taɓarɓarewar matakan tsaro ya kuma zanta da gidan talabijin na Aljazeera net game da satar da aka yi na injinan noma daga birnin wad madani baya ga sauran barazanar da ita tattare da mummunan halin da manoma ke ciki bayan hasarar kuɗaɗe kasancewar babu wani banki a halin yanzu da ke kula da harkar noma a ƙasar kambal ya kara da cewa bisa bibiya ta nuna cewa kyakkyawan fatan samun nasara a lokacin hunturu bai wuce kashe ashirin cikin ɗari ba kuma ya yi gargaɗin cewa yunwar da za ta addabi ƙasar nan gaba sakamakon gazawar nomar kakar bana ne saboda ana ɗaukar jihar aljazira a matsayin babbar fagen samar da abinci sakamakon amfanin gona da take fitarwa a sudan ya yi nuni da wani gagarumin kamfen da manoma suka yi a garuruwa da dama na jihar aljazira ta yiwuwar lalata wuraren noma musamman injinan baruwa saboda tsoron hare-haren da mayakan dakarun kai daukin gaggawa suke kaiwa kan yankunan da ake gudanar da noma da yiwuwar tarwatsa cibiyoyin samar da ruwa da ake amfani da su wajen shayar da gonaki lamarin da yake matsayin babban kalubale ga harkar noma a jihar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 yanzu ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu haure assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da hamsin da ɗaya idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da sa'id dangane da yanayin hanyoyi a jamhuriyar musulunci ta iran ai kuma da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wani da suka haɗu da shi wato malam mas'ud hussaini wanda shi injiniya ne a bangaren ayyuka na layin dogo inda za su tattauna dangane da yanayin hanyoyi na layin dogo a cikin iran da kuma da daɗin hanyoyi na layin dogo da aka samar tun shekaru aru-aru da sa gabata kafin mu shiga cikin shirin baki daidai ga kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. راه آهن لاین دوگو شما کار می کنید کی کنا ایکی کارمند مایکچی جاده تیتی راه هنیا من چیزهایی دانم نی نسان وسو ابوبوا من اطلاع ندارم نی بانی دا مسانیا چندان گرگودن حکن حدود کیمانن صد و بیست درید اشرن آن قدمت دارد شی ینا دا ددیوه قدیمی ترین مپی ددیوه شهر ری گرن ری آن ساخته شد شی نشی اکنون هر زو بخشی از ونی بنگری دگا کلان شهر بنگرنگری آن زمان اون چند زمانی طول سو هشت هزار و هفتصد متر mita dubu takwas da ɗari bakwai. faransawi ba faranshi mojri mai gudanarwa tar gabatar da shawara tulani tsawo bene tsakanin Chand shar. wasu garuruwa khat Layi. خطوط لایوکا سراسری نکسا با baki هنوز هر ینزو آن ساخته نشده بود با اگه با سال شکره هزار و سد و سی و هشت الب ریتره ده تلاتن ده تکوز افتتاح budewa بندر تشر جراگین روا گاز ینکین گاز کنار گپن دریا تکو دریای خزر تکون کسپین بندر امام خمینی تشر جراگین تا امام خمینی ساحل گابروا خلیج فارس تکون پاشا آن متصل می کرد شی یا حدا خیلی زیاد دیوا سوسی هزار و چهارصد دوبو دیا در هدو کیلومتر کیلومتر وضعیت یعنی متفاوت مبنبنچی احتمالاً زتو مپی کرفی مختلف دبن دبن آنها دسترسی دارند سو سنادا همینطور است حکنی حتی هرما چند نوه masir. hanya. قطار برقی jirgin ƙasa mai amfani da wutar lantarki. On fa'aliyat mikonad. Shi yana yin aiki. To madalla, banda ka ji waɗannan kalmomi tare da tarjama su yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin محمد da kuma abokinsa مسعود ga da tattauna ta gudana a harshen شما در راه آهن تهران کار می بله من کارمند راه آهن هستم من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد قدیمیترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این طرح بود. پس این راه آهن خیلی طولانی نبود. نه، پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند پس طول آن خیلی زیاد است بله حدود 1400 کیلومتر پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند بله همینطور است حتی در چند مسیر قطار برقی فعالیت می کند To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. Shoma dar roh ohan Tehran kar mikonid? Kai, kana aiki ne a layin dogo na Tehran? Bale, man karmand roh ohan hastam. I, ni ma'aikacin layin dogo ne. من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می دانم. ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم. نینا سان وسو دنگنه دنگنه دا ایران، ایران. اما دا da سوسی دنگنه دا لاین دوگو. راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد. قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. لاین دوگو ایران یا جمع تن کیمان شکرو شرنگ. an gina layin dogo mafi daɗewa iran tsakanin tehran da kuma garin rai اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. اما اهل ینزو گر ری ونی بنگری نی کرکشن تهران. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این تهر بود. ای، اما اون چلو کچی tsawon wannan layin dogo mita 8,700 ne wani bafaranshi ne ya gudanar da kwantaragi tumadala an daji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma injiniya mas'ud dangane da yanayin ayyuka na layin dogo a iran da kuma yadda ya bashi bayani akan daɗaɗɗun layuka na layin dogo da aka samar a ƙasar iran tun kimanin shekara 120 da suka gabata kuma irin ayyukan da faransawa suka yi wajen samar da waɗannan hanyoyi a wancan lokaci idan ana kai mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tabe mu a shiri na gaba. to sai kuma ya zama mu a ji shirin nan na tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. A'udhu billahi rahim. sallallahu ala alihi Bayan ajiya mun kawo ƙarshen tafsiri na suratun nasir to sai kuma yau cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala muka shigo suratul masad suratul masad wannan sura tattare take da ayoyi guda biyar kuma an saukar da ita ne a makka ita wannan sura ta sauka ne daga farko farkon da awon manzo sallallahu alaihi wasallam da ya fara bayyana da dinsa kuma ita ce sura kwaya ɗaya kacal a cikin alkur'ani wacce a cikin ta fito ta yi hujumi fito na fito mai ƙarfi ta kuma ambaci sunan wanda ta yi fito na fito da shi din da ɗaya daga cikin mafiya ƙiyayya ga addinin musulunci mafiya ƙiyayya ga annabin musulunci a wancan lokaci kuma shine abu lahabin saboda haka kenan wannan sura ta fito fili ne domin ta nuna irin waɗannan waɗanda suke adawa da ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuma nuna cewa wannan din abu lahabin da yake kiyayya ga rasulullah hatta da matarsa ma take taimaka masa wajen yin kiyayya ga annabin Allah da cutar da annabi suke yi to wannan sura a fili ta fito ta nuna ainihin kiyayya gare su ta nuna ainihin cewa mutane ne waɗanda lallai mutane ne kamar yadda shi alkur'ani ya fito fili ya bayyana cewa su 'yan wuta ne za su shiga cikin wutan jahannama kuma ba su da wata hanya ma da za su kubuta daga fita daga cikin wannan jahannama ɗin wannan shi kansa yana ɗaya daga cikin wasu abubuwa na gaibu da alkur'ani yake sanar da shi waɗansu malaman matuwa suka yi ai wannan cikin musiba ɗin da abu lahajin zai shiga ba ma sai an je kiyama ba tun daga duniya zai fara fuskantar wannan matsaloli ɗin kuma Ga shi a fili ayan kamar inda ta nuna cewa su 'yan wuta ne kowa ya shaida malaman tarihi akan cewa abu lahabin da matarsa ummu jamil gaba ɗayansu sun mutu ne akan kafirci an samu wani hadisi dangane da falalan karanta wannan ainihin sura suratul masad hadisi daga rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutumin da ya karanta ta lallai Allah subhanahu ta'ala a ranar kiyama ba zai hada shi mai karanta wannan suratul masad da kuma abi lahabin ba zai hada su a guri guda ba ranar kiyama to amma wannan falalan fa tana samun man suke karanta ita wannan sura din ne da sharaɗin ba su bi tafarki irin tafarkin abin lahabin din ba ba wai kurin mutum ya karanta da sa, amma kuma aikinsa ya zama aiki ne irin na abin habin ba a ba irin su ake nufi ba to wannan a takaice bayani kenan dangane da wannan sura suratul masad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Tabbat ya wa tab. Hannayen Abu Lahabi sun tabe. shi ma kuma ya taɓe. Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba, kuma haka abin da ya tsururuta a duniya. Da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi don ya taka. A cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba. Yanzu da wannan ko kuma waɗannan ayoyi da muka saurara na wannan sura suratul Masad an samu hadisi daga Sa'id bin Jubair an ciro shi daga Ibn Abbas yana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Safa sai yake cewa ya sabahahu ina kiran mutane kamar a ce ya zo yana cewa salamun alaikum jama'a ku da asuba misali a wannan lokaci ya hau kan dutsen safa a nan makka shi ibn abbas sai yake bayanin cewa duk shawan da ke wurin, sai suka karkato suka taho wajen manzon Allah da suka ji yana ɗaga murya a wannan lokaci fa lahu malaka suka ce da shi me ya same ka lafiya me ya faru faƙala sai manzon Allah yake cewa a ra'aitum law akhbartukum anna al-aduwa musbihukum yanzu kuna kallon ko kuna tsammanin idan na ba ku labarin cewa akwai maƙiyi zai ainihin shammace ku da asuba ya fito ya shigo wajen ko kuma ya zo ya shigo wajen da la'asar ko da yammaci amma kuntum tusaddiquna shin za ku kasance kun gaskata ne inda ba ku wannan labari kalubala bala suka ce lallai za mu gaskata ka ai kai amin ne kai ba mu taɓa ganin wani abu wanda yake saɓanin haƙiƙa ba daga gare ka kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid to saboda ka ina sanar da ku cewa lalle ni mutum ne mai tsawatar muku mai kawo muku al'amura na gargadi ne dangane da wata azaba mai tsanani wacce za ta iya tunkaro ku a nan gaba faƙala abu lahabin bayan mazo da ya wannan magana sai abu lahab wanda yake shi ma yana gurin yake cewa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi tabballaka ko yake cewa da shi tur da kai alihaza da autana jami'an dangane da wannan ne ka kira mu gaba ɗaya ka tara mu a wannan guri to bayan da ya yi wannan magana shi abu lahabin malamai suka ce fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah subhanahu Ta'ala ya sauko da wannan sura tabbat yada abi lahabin wa tab wannan sura dangane da tafsirin ta kamar yadda muka ambata a cikin sababin saukarta tana yin nuni ne dangane da wasu abubuwa na cutarwa da abi lahabin yake yi gashin matsayinsa na amine shi ga rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda shi kansa abin labin ibn abdulmutallib ne yana daga cikin mafiya ƙiyayya ga addinin musulunci to shi kuma alkur'ani domin ya mai da martani ga wannan abdulhabin din mai yi wa manzo maganganu marasa azanci mai yi masa maganganu na batanci sai allah subhanahu ta'ala yake cewa tabbat yada abilahabin wa tab lallai hannayen abilahabin su ne suka zama cikin taɓewa shi kansa ma ya zama cikin taɓewa shi abu lahabin ɗin to wannan kaga babu al'amari wanda yake mai ban tsoro kamar irin wannan da za ka fahimta a cikin wannan ainihin sura suratul masad ubangiji subhanahu ta'ala shi da kansa ne yake kishin manzonsa yake mai da martani ga wani mafi kafircewa wani mafi adawa wani wanda yake mafi fito na fito da addinin musulunci da kuma annabi musulunci din wannan ba karamin al'amari ba ne domin allah su ta'ala kamar yadda malaman tafsir suka ce sau da dama ko da ko wasu mutane waɗanda suke nuna fito na fito su ga addinin allah da annabawan allah amma fito na fito mai a fili da wa'adi wato alkawarin shiga nama, da yadda Allah ya yi wannan maganganu a cikin wannan wato harshe na wannan sura suratul masar ga abu lahabin da matarsa lallai wani hujumi ne fito na fito ne wanda ba a taɓa ganin kwatankwacinsa ba a sauran surori na alkur'ani wanda yake nuna adawa da fito na fiton wannan yi lahabin din da matarsa ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba masu saurare, saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare salamu alaikum sannan kuma har Allah yau barkan masu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafin rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annaba don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rayon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin wannan shirin namu za mu ci gaba ne da sauraron malam sharu balarabe shehu zaria wanda yake yi mana bayani kan tarbiyyar yara yau malam zai tashi ne da bayani kan muhimmancin da kuma amfanin tarbiyya muna sauraron magajin annabi. a wuzbi kalimatin Ta'amma min kulle shaitanin wa wa min kulle ainihin lama yanzu za matsa gaba mai binciki a hamiyyatar tarbiyyar imuman wani menene ma himma menene ma amfani tarbiyyatu ana ta so sai an yi tarbiyya to me amfanin sa me ahammiya din sa mala ce inna tarbiyata min afdalil amali lalle ita tarbiyya tana daga cikin mafi daukakan ayyuka wa qarabil qurabati mafi kusancin abin da yake kai ka kusa bayyana da'awatun wata alimin don ita da'awa ne kira ne wata alimin da kuma karantarwa wa nushun da nasiha wa irshadun da shiriya wa amalin da aiki wa qudwatun da koyi wa naf'ul fardi wal mujtami da amfani ga kanka da amfani ga mujtama don aka ce amfanin al al'umma nakan tuna wasu mutane nan namu nakan tuna malam dahiru yadda ya bauta ma al'ummar nan namu wajen mata hidiman tsaftace mata anguwan nan dahiru direba kaga wannan tarbiyya ce da ya samu wajen nuna ma al'umma yadda zai taimaka ba ta na tukalan gudunmuwa din to da mutane da yawan gaske ne suke bada da al'umma za su amfani kansu kuma su amfani al'umman da yake cikin ta ko da ku da tsaftace mata a gari din ne kamar da na faɗa wa kaifa la takunu min azamil amal malam ya tambaya wai yaya ba za a ce ta zama mafi girman ma ayyuka ba wa ajalliha mafi girmanta wa hiya muhimmatul anbiya'i wanda ita ne ahammiya din annabawa wa rusuli da manzanni wa qala ta'ala ai ga idan Allah ta'ala ya ce a sota juma'a aya ta biyu wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma huwa shine wannan da shi wane shi Allah ba'atha fil ummiyina rasulan ya tada ga cikin mutane ummiyai rasulan wani babban annabi minhum a cikin su yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah din wa yuzakkihim yana tarbiyar su kaga ga karatu ga tarbiya tare yatlu alaihim ayati yana kukkuma musu ayoyin Allah wai zakihim yana musu tarbiya, wai allimuhum yana karantar da su me alkitaba wal hikima yana karantar da su da littafin Allah yana karantar da su da hikima suratul juma'a kamar da muka gabata wannan shine ahammiyanta ashe shine gashi abin da aka turo annaba masu kuma ya inganta a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna ma bu'aistu sani dai ni an tashe ni ne ko an aike ni ne la utim mimma makarimal ahlaq domin fahimci kyakkyawan ɗabi'u ga al'umma na'am ahamiyat tarbiyyatul auladi hususan to muhimmancin kuma tarbiyyan yara kuma yanzu hususan specifically inna min azamil maftaratahu Allahu alaina lallai daga cikin manya-manyan abin da Allah ya farlanta a kanmu tijaha ni'mati zuriya bangaren ni'iman da aka na zuriya Allah mun gode maka ta natsuwan idanuwanmu a cikin ƴaƴayenmu an na kuma ala amri tarbiyatihim shine mu tashi akan al'amarin tarbiyyansu wata ahadihim da sabar musu ya yaslahu lahum al-umura dunyahu abinda zai kyautata musu rayuwar duniyarsu ko ilimi ko sana'a ko ilimi ko sana'a don me ka gyara musu rayuwar duniyarsu wa akhiratahum da kuma al'amarin ahira dinsu makomansa lahira shine ibada na zahiri da ibada na batini wato shine itiqadat ya san me yake kullewa a cikin zuciyar shi san Allah ɗaya ne ya aiko da alqur'ani ya aiko manzo ga ka'idan imani ga ka'idan iska gyara mishi aqidarsa na'am wal awladu fi nadar alqur'ani alkarim shi a wani mahanga ma na alqur'ani mai girma al awlad yaye mahangan shi Allah sai ya ce almanu ولبانون زينة الحياة الدنيا ya ce amma hanga alkurani su ya'ya ado ne aka yi maka da su to in kai ado ka yi ado da abin da ke dattini ya lalace ya zama kamar dabba bai san darajar ka ba ba kai shi makaranta ya gane darajar iyaye ba ballantana darajar malami ba bai sana'a sai yawon gararan ba sai shaye shaye sai sace sace gashi Allah ya ce kuma zinatul hayatid duniya dan ka bai zama bai zama maka zina ba Allah shiga ka ta malam dan ka bai zama maka zina ba masu raro kada ku shafa shirin na zo muku daga nan radio biyu hausa da ke nan birnin tehran inda kuma za mu ci gaba da jin bayanin malam inda ya fara da karanto wata aya daga babban kundi da fatan iyalai da su amfana da shirin Ga shi ko Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatud dunya suratul kafi aya ta 46 innal abna'a amanatun wala yace ka sani ƴaƴayen nan da ake Allah ta'ala ya bamu amanatun amana ne wa mas'uliyatun kuma mas'uliyya ce abin wato tambaya ne is questionable ƴaƴanka ba kai an baka su shike nan kai ka fita da su ba a za a tambaye ka su ya kula alaihi salatu wassalam gaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kullukum ra'in kanku masu kiwo wato makiyaya ne ga itacenka ga ka adaji ga dabbobi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannan kuma sai an tambaye shi akan kiwon da aka bashi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa sai an tambaye shi akan kiwon 'ya'yan nan da aka bashi na'am war rajulu ra'in kai mai gida kai mai kiwo ne fi ahalihi a cikin ahalinsa shi ne gida kai makiyayi ne a cikin ka wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi za a tambaye shi kiwon nashi wal mar'atu ita ma ta mata ra'iyatun bai kiwo ce ita ma ta yi baiti zaujiya a cikin gidan mijinta sai an tambaye ta yadda kika gudanar da mijinki da tarbiyyar aiki wa mas'uliyatun an ha, wal hadimu ra'in yace hadimi yaro shi ma mai kiwo ne fi mali sayidi a cikin dukiyan da haka nan agent agent ɗinka za a tambaye su amanan da aka ba su ita ka za a tambaye ka amanan da a tambaye ta amanan yaya a tambaye ka amanan dabbobi da kaji da kake kiwo a gidanka haka shi ma agent ɗinka a dukin za a tambaye ka amanan da aka ba shi shine wal hadi mura'in fi mal sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi wa yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa walladhina amanu wattaba'atuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima صبره صدق الله العظيم سورة الطور آية 21 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم كاغا ودن دسكي إيماني واتبعتهم ذريتهم ‘ya'yansu su masu imani ‘ya'yan suka bi su kai ka yi imani kukun imani ko ‘ya'yan ku aka yi sa alhamdulillah su tarbiya sun bi makwafin ku alhaqna bihim zuriyatuhum Allah ta ce zai hada goje ɗaya ciyar da su ga inda kuke wa ma alatnahum min amalihim min shay'in ba tare da mun rage mu wanda daga cikin ayyukan shi da komi ba kullum mar'in bi ma kasaba rahin Allah ya ƙara karkadan jan kunni kullum mar'in kowane mutum bi ma kasaba rahin kana jiran abin da ka aikata ya fanshe ka ko ya ciki da kai kai jinginin abin da ka aikata ne ka aikata alheri alheri nan ba zai tafi a banza wai na jiran ka haka nan ka aikata aka san haka Allah ta'ala ya tsare mu sura tur ayata ta 21 ni bi zalika tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala abin da ke rufi da wannan aya din annas zuriyata idza kanat fi daratin nazila zuriyarka ta kasance tana darajatin nazila daraja ta kasa kai matsayin da uban yake ba an zuriyatul aba daga matsayi na iyaye an je lahira wa bana can sama amma yara suna can kasa fil jannati aljanna fa innahum yalhaquna bihim fi darajatil ulya Allah zai haɗauki iyayen nan ya cimma su da iyayen nan nasu da iyayen nan nasu hatta hasula ijtima'u bil ahira has haɗu tabbatan haɗuwan su ya haɗu a dacin lahira kama hasala ijtima'u fid duniya kamar da suka hadu a duniya abin nufi yadda ka hadu da ɗayanka a duniya kai mu tarbiyyar shi ko da an waye gari gobe kiyama matsayin shi bai kai matsayin ka ba albarkacin zaman da ku tare da shi a duniya kai tarbiyyar shi Allah da dake wannan zuriyar taka ya haɗa da kai a gobe kiyama a cikin aljanna qala imam al-ghazali imam al-ghazali yace rahimahullah Allah ji kanshi as-sabiyu amanatun inda walidai yaro amana ne a wajen iyayen shi guda biyu wa qalbuhu tahirun alhalin lokacin fa zuciyarsa tahirun mai tsalki ne jawharatun jauhari ne nafisatun mai tsada haliyatun zuciyar shi babu komi an kulle nakashin daga dukkan wani rubutu ba wani rubutu a zuciyar shi wa suratun kuma surarsa babu wani hoto a zuciya yanzu ka dauko yaro karami da Allah ya baka shi amana ka sani zuciyar shi tana nan jin kaman zinariya ne kaman glass ne zuciyar shi a fete take a kankare babu wani zane kowane iri sannan babu wani hoto da yasa a zuciyar shi kai ko kila akwai wani hoton wani gida kana san irin shi akwai hoton wata kalan mota kana san irin ta da hoton kalan mata to duk shi ya rubuta da wa'annan surorin a cikin mayin shi da yasa a iji wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to gashi ma malam ya kwace da bayani eh, dai kuma lokacin namu na yi mana alama a yamakon sacin hausa na boh da ke nan birnin tehran mana ƙara yin godiya ga malam da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah dai ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan ban kwana da ku muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.